Masu sauraron mu a daidai wannan lokaci barkanmu da kasancewa a cikin littafin magajin Wilberforce. A karatu na ba mun tsaya inda nusi ta haɗe kira a cikin tunani. Abin ya fara ba ta ma'ana a cikin ranta. Idan ka ɗauke ta dara, micro Abbas shi kaɗai ne mutumin da ya kai daɗewar Dule Ururu a doron ƙasashen ƙasa, wanda har zai tada wa Ururu hankali su fara neman taimako daga sashen Equatorial. amma kuma duk da haka ta kasa gane yadda fatima za ta zama ɗaya a wajen makiru abbas me zai hana mu tambaya in ji cokali mu je mu tambayi makiru abbas baki da baki idan gaskiya ne zai faɗa ba an ce daga farkon lokaci yake ba tabbas daga farkon lokaci yake in ji nusi amma me kake nufi a'a yarwa kin manta yadda ɗabi'an mutanen farkon lokaci take in ji cokali ƙarya ta saba da halayensu duk wani mabuci izza da muka karanta a littafan farko baya karya. ƙarya ta riga ta saba da ɗabi'arsu shi ta gyaɗa kai a hankali haka ne tabbas mutanen farkon lokaci ba sa ƙarya nan take suka yanke shawarar su je su tambayi Makiru Abbas baki da baki idan Fatima Isa ce ta cikin sa to kaga alakin karɓo ta akan sa yake ba akan tafi ba kuma akan Armad ba ana muka tsaya wancan karatun yanzu za mu dora Hannu Hannatu ta miƙe sai ta kalli lokaci tuni sha ɗaya na dare ta yi dole ta koma ta nemi waje ta zauna. Suka jira gari ya waye. Ana wayar gari suka ya fada a wannan lokaci dukansu suka tafi babu wanda aka bari a baya. Suna zuwa aka yi musu iso Micro Abbas da kansa ya ce duk sanda suke son ganinsa su zo saboda haka babu wanda ya tare su. Yarima na Jinanu da Yarima Umaru da Yarima Abba suna tsaye a hagun sarki. a sarki kuwa babu kowa yana daga cikin abubuwan mamakai wanda ba a cikin wannan fada wanda babu wanda ya sani sai shi kansa sarkin wai me dalilin da ya sa babu wanda yake tsayawa a daman sarki wasu sun ce wajen na aljanin sarki ne wasu kuwa suna ganin wani surkulle ne sarki ya yi a wajen ta yadda babu wanda yake iya tsayawa face ya mutu nusi ba ta yadda da duk wannan camfin ba abin da ta zane kawai shine sarki bai ga damar ya ajiye wani a bangaren sa na dama ba nusiya in ji sarki micro abbas a lokaci na farko nusi ta risina sarkin ya yi kamar bai fahimci abin da take yi ba ya kuma ci gaba da magana na ji an ce haka ake kiranki a sashen ekwatora ina gaisuwa babban sarki na farkon lokaci in ji nusi cikin girmamawa Tun da ya girmama ta to ya waje ba ita ma ta girmama shi amma zan so na faɗa wa sarki wannan kalma da sarki ya faɗa mabiya ne kaɗai suke faɗanta bai kamata ga babban sarki kamar ka ya faɗa ba zai zamo kamar ƙasƙanci ne a gare ka ni kuma zai iya saka ni girman kai ni ɗin kuma ba kowa ba ce illa hadima a wajen sarki armad na gidan wilberforce sarki ya yi dariya tare da miƙewa da kan kujerarsa ya taka wajen da nusi take hmm. Armad Armad kullum dai maganar ki Armad to naji yanzu me ya kawo ki da sanyin safiyan nan fada kada ki ce min kin fara jin canji a jikinki ya yi shiru yana nazarin fuskarta kafin ya haɗe gida idan kina kokwantan ba zan cika alƙawari na bane ba to ki daina tuni na zaɓi mutum dubu talatin mafi ƙarfin iza a ta zan baki ita ce buƙatar ki ko nusi gaɗa daga hankali ita ce buƙatar da na gaya maka a baya amma yanzu ina so na canza micro abbas ya kaɗe rai kina so ki canza eh na yi bincike na gano sunanta micro fatima ba fatima bulbakwas ba kai ne ka haife ta kuma kai ne ka cancanci ka taimake ta ba ni ba ni yanzu buƙata ta na canza daga waccan abinda da nake so shine ka kashe biyan zin. an ce kai kaɗai ne mutumin da za ka iya yin haka ko dai hanzun ko kuma Ikenga duk wanda ka kashe ya yi. Fuskar micro Abbas ta yi baki, ruwan zafi ya fara ɗisa daga cikin idanunsa a wani yanayi na ban al'ajabi. Kina nufin za ki saɓa min alƙawari ne? A'a ba zancen saɓa alƙawari ba ne amma ba zan yadda ka kashe ni dana taimaka maka ka ceto yadda ka haifa ba. Ka gaya min ni da kai ka ce Fatima ba ‘yakka ba ce ni kuma zan amince. Shiru sarkin ya yi yana kallonta bayan ɗan lokaci ya juya ya koma kan karkarsa ya zauna lucy ta san ta samo bakin zara tabbas maganar cokali gaskiya ce mutanen farkon lokaci ba sa ƙarya kamar yadda makiru abbas ma zai iya cewa fatima ba yarsa ba ce tunda dai shine ya haife ta wato da da can aka yake so ya yi mata wayo ya kuma kwace ruhinta sannan kuma ta taimake shi a karɓo yarsa hmm. ta shiru tana kallonsa tana jira ta ji amsar da zai bata Fatima ba ‘yata ba ce, in ji Makiru Abbas. Hankali ne sai ta ɗago kai. Ba ‘yarka ba ce? An ce min ‘yarka ce, ta yaya za ka ce ba ‘yarka ba ce? Makiru Abbas ya kaɗa kafaɗa hankali a kwance. Na gaya miki amsa ki, Fatima ba ‘yata ba ce. Amma idan baki yadda ba, za ki iya kewayawa ki tambaya, ko kuma ki je labarari ki yi bincike da kanki. Amma ki yi sani mara gamin yi alƙawari da ki. Za ki bani ruhin ki na yi tsafi. ni kuma zan karɓo miki Fatima mahaifiyar ɗan uwanki Ahmad amma ba zan zargi ki ba idan kika ce kin fasa ba kuma zan zamo mai cutarwa a gare ki ba zan baki ki ni kuma na rike rundunata. ta Nusi ta yi tsam tana kallonsa. Tun farko dai, Abbas bai yi zancen Fatima ba, kuma bai ce zai je ya ceto ta ba kwata-kwata. Ita ce da kanta ta nemi ya je ya ceto ta a matsayin bukatar ta idan yana son ruhinta. idan da yasa ce da tabbas shi ne zai zamo a sahun gaba wajen zuwa ya je ya karɓo ta kuma a duk zamanta a daular makiro noma da bata taɓa je an ce makiro abbas yana da ya mai suna fatima ba hakan zai yi wuya domin a mukamanta na 'yan majalisa babu wani ahalin sarki wanda bata sani ba daɗin daɗawa idan fatima 'yan makiro abbas ce to babu yadda za a urure su bayyana za su kashe ta saboda dalilai guda biyu dalili na farko har yanzu dai Makiru Abbas sarkin Jinzidal ne wanda hakan ke nuni da cewa yana ƙarƙashin kariyar Ururu. Na biyu kuma sarki Abbas ba mutum ba ne wanda Ururu za su takala cikin sauki Abbas sarkin Jinzidal ne amma ba kamar ragowar sarakunan Jinzidal da aka sani ba. Shi ne na farko da aka yi wa wannan mukami wanda hakan ya sa wasu da dama daga cikin bil adama suke ganin saboda shi aka kirkiro wannan mukami. A tarihinsa ya yi faɗa da Ururu kuma ba su ci nasara a kansa ba zai yi wuya a halin da da suke ciki a yanzu na rugujewa sarakunan zanzidar su kuma takalar sarki makiru abbas da faɗa hakan ya sa nusi take ganin akwai aya tambaya a cikin ikirarin babara na cewa fatima ya ce a wajen makiru abbas a bani kwana uku na je ne bincike in ji nusi nan da kwana uku zan dawo na faɗi shawararta a lokacin sarki ya ba ta dama ta je ta yi duk binciken da take so yarima umaru wanda shi ne yarima mai jiran gado a yanzu ya raka su bakin kofar gari suka kuma kama hanya suka fice tun daga wannan rana nusi ta fara bi laburari laburari tana bincike akan asalin fatima bayan kwana biyu tana abu guda ba tare da ta samu komai a kai ba sai ta tafi gidan jarida aminiya babbar headquarters akan samu duk wani babban labari a cikin jarida tana zuwa ta samu wani ta tambaye shi malam sannu da aiki jaridar shekara nawa kuke ajiyewa ma'aikacin da take tambaya ya ɗan yi tunani kaɗan kafin ya amsa mata da cewa muna da jarida har ta shekara goma muryarsa cike da alfahari yana ji babu wata jarida da suke iya ajiya kamar su shekara goma kacal in ji nusi lamarin da ya sa mutumin ya sace nan take ina neman aƙalla jaridar da ta shekar ɗari uku zuwa dubu kana ganin babu yadda za a same ta sai ta shekara goma kawai shekara ɗari zuwa dubu ma'aikacin ya ɗan yi murmushi amma dai da wasaki ko a duk faɗin duniya ai babu babu wani gidan jarida da yake ajiye har jarida shekara ɗari ai bari ke ji ko a doron ƙasa ta farko ba za ki samu jaridar da ta kai shekara ɗari ba balantana idan ajiya ta yi ajiya ai su kansu takaddun lalacewa suke idan ba zan samu jarida ba to ka haɗa ni da wanda ya kowa daɗewa a wannan gidan jarida taku zan biya ko nawa yake so idan dai zai bani labarin da nake so take ba ta da ɓata lokaci ba nusi ta zira hannu cikin jaka tsabanta ta zaro ayar dubu goma ta ɗora kan teburi kudin mutumin ya yi ido biyu da kuɗin sai jikinsa ya fara rawa nan take ya ɗauki sunusi suka shiga ciki bai zame ko ina ba sai wajen wani dattijo nusi ta tambayi mutumin labari akan daular micro da. wai shin sarki abbas yana da ya mai suna fatima mm, to dattijan ya ja dogon numfashi cikin tunani bani da masaniya akan wannan batu amma tabbas akwai wani labari da kakan mahaifin babata na uku ya taɓa bani a kan wani mutum mai suna taidara da togan matattu an ce da taidara da zira'arsa sun yi yaƙi mai tsanani da makiru abbas a wancan zamani yaƙin da ya jawo matattu suka ringa tashi daga kabari har aka sa wa yaƙin suna yaƙin togan matattu to kin ga kuwa idan fatima ita ce matar taidara kuma tare suka yaƙi makiru abbas kin ga babu yadda za a yi a ce yar makiru abbas ce kenan yaƙin togan matattu a wace shekara aka yi wannan yaƙi in nusi Eh to, daga dai abin da na sani yakin ya faru ne tsakanin shekarar ɗari biyar zuwa shekarar ɗari bakwai bayan amur in ji wannan dattijo. Wato akwai dalilin da ya sa Nusi ta yi masa wannan tambaya. Yawanci komai gaskiyar labari idan ya daɗe mutane sukan canza shi. Iyakacin daɗewar labari iyakacin yadda za a canza shi. Haka dai ɗabi'an mutane take a ban ƙasa. Idan yakin tawagar matattu ya faru ne shekaru dubu da suka wuce, Ka kaga kenan akwai wa abubuwa da dama da wannan dattijo ya faɗa masa a kansa an canja su akwai yiwuwar an yi ƙari da kuma rage da a lokaci guda a sassa daban-daban na wannan labari Lucy ta ja dogon numfashi sannan ta yi wa wannan dattijo godiya kafin su juya su tafi duk da haka ba ta ƙura ba sai da ta kwashe kwana uku cir tana bincike akan alaƙar Fatima da Micro Abbas da kuma alaƙar gidan Wilberforce da gidan Micro Nomada. A ƙarshe dai ta yanke shawara tabbas fatima ba 'yan micro abbas ba ce sai dai kawai akwai wata alaka alaka wadda ta kasa ganewa saboda duk abubuwan sun bace a cikin tarihi kuma babu wani rubutu da aka yi a kansu abu ɗaya da zane shi ne wannan alaƙa ba ta da ƙarfin da zai sa micro Abbas ya yi faɗa da ururi saboda ita. Da alaƙar ta kai haka da micro Abbas yana gani ba zai bari a kashe Hidaya ba tun da dai Hidaya za ta zama ‘ya a wajen Fatima kuma jika a wajensa idan da ‘yarsa ce. Saboda haka Lucy ta yanke shawara za ta iya sadaukar da rayuwarta a kan Armad ko kuma iyayensa. Kuma babban wanda take da shi da zai iya taimakonta a wannan lokaci shine Micro Abbas. Farashin koma meye ba matsala ba ne in dai za ta samu biyan bukata. Washe gari da safe ta dawo bada. Ta zube a gaban sarki na amince zan baka na amma bayan mun kwato Fatima da Zakid ina so ka nemo Armad. bukata ɗaya muka yi da ki in ji micro abbas yanzu kin kawo biyu armad ɗin kike so a nemo ko kuma iyayensa kike so a karɓo duk biyun in ji nusi kan tsaye idan ba haka ba kuwa ba zan amince na ba da ruhi na ba kina nufin zaki saba min alƙawari kenan ba zancen saba alƙawari ba ne mai martaba zancen matsayin abin da zan bayar ne wanda farashinsa ba zai musaltu ba a wajena suka yi shiru suna kallon juna babu wanda ya san me a zuciyar sarkin amma nusi addu'a kawai take yi amince da bukatar ta mai za ta ce wa armad idan ya dawo ya tara an kashe mahaifiyarsa ba tare da ta yi komai a kai ba saboda tsoron mutuwa ki je zan neme ki nan da kwana uku idan kika ji shiru ke ma kin san me ya faru nusi ta juya ta fice daga fadar a raka su bakin gari a garin kan suka koma tsohon gidansa suka kuma nemi waje suka zauna suka jira kin yi shawara mai kyau in ji cokali. Lucy ta kalle shi ta gefen ido amma bata ce masa komai ba tana da cikakken masaniyar cokali da mutanenta kwata-kwata ba sa goyon bayan hukuncin da ta yanke na bayar da ruhinta. Sun yi shiru ne kawai saboda babu yadda za su yi da ita. Haka suka ci gaba da jira suna rayuwa cikin ɗarɗar. A rana ta uku suka yi baƙo a lokacin da aka kwankwasa ƙofa sun yi tunanin ɗan aikin sarki Abbas ne ya zo musu amma bayan buɗe ƙofar sai suka yi arba da saurayi dogo kyakkyawa mai jan gashi cikin sauri Lucy ta miƙe Nazara Nazara ya yi murmushi ganin a tare da shi akwai kwamanda jan doki da kuma kwamanda aspirin bala'i hmm, na san inda yana zo nan zan same ku in ji nazara nusi ta mutse fuska shin kai tsaye ya to wannan gari na kan neman su ko kuma ya je wasu wajajen neman su shin ya ma je ƙarƙashin ƙasa neman su ko kuwa ka kuma daular da nizawa ne nusi ta tambaye shi ido a yamutse a lokacin da za su rabu da nazara ya gaya musu idan ya gama abin da yake yi zai same su a ƙarƙashin ƙasa daular da nizawa saboda haka bata ga dalilin da zai sa yi tunanin zai same su a garin kalba in dai ba ya je daular da nizawan bai gansu ba ko kuma ya samu su nostalgia sun gaya masa abin da ya faru saboda haka ya to neman su na je injina Zara tare da gyaɗa kai. nusi tana jin haka ta yi farar ta buɗe baki ta ce, Duk abin da Nostalgia ta gaya maka ƙarya ne, kada kada su yaudare ka, Armad ɗin da ka gani a tare da shu ba Armad bane ne, Ayubu ne, ina da hujja kwakwara da zan baka. Cikin sauri, nusi ta lissafa masa hujjojin wanda take ganin cewa Armad ɗin da Nazara ya gani a ƙarƙashin ƙasa ba fa Armad ɗin gaskiya bane. ne. Nazara ya jira ta ta gama sannan ya tambaye ta a nutse wai wani Ahmad ɗin kike zance ni ni ma ban ga kowa ba a daular da ni babu armad babu nostalgia babu ke babu kowa sai da na yi kwana uku a daular da ina nema hazzarin izzar da Ahmad ya bani saboda irin wannan yanayi na amfani da shi amma babu labarin ku na zare ya shiru yana kallon fuskar nusi yana kuma karanta irin abubuwan da take tunani menene amma in ji na zara eh, baka ga kowa ba ko su nostalgia baka gani ba a fadar sarki iluru muka bar su ta tambaye shi fadar sarki iluru kuma yadda na zara ni ai ban bi da ku za ku je fada ba kun ce dai za ku shiga daular ku nemo fa za a karfafa jiki domin ya hidaya amma ba mu yi zancen fada da ku nusi ta ɗanyen shiru tana lissafi tabbas ba su gaya na zara za su shiga fada ba su ma kansu ba san za su shiga ba za ka iya cewa komai ya faru ne saboda sun gamu da abubuwan da ba su yi tunani ba amma ko da sun ba fada ai suna hotel ka duba otal otal ɗin garin ba ka ga su nostalgia ba kwata-kwata ko wani otal a kusa da kasuwar garin a nan muka bas tabbas na zara ya girgiza kai babu wanda ya gani duk kuwa da lokacin da ya ɗauka yana duba nan fa aka shiga kai komo da magana ana tunanin me faru ina su nostalgia suka yi Amma idan kina tunanin armar ɗin da kika gani tare da su ba Ayubu ba, ba armar ɗin gaskiya ba ne Ayubu ne, to akwai matsala kenan, in ji Nazara. Wataƙila sun kashe su ko kuma ma sun ɗaure su a kurkuku ba. Nusi ta ɗan shiru ta zurfafa cikin tunani. A yanzu ta ƙara samun yaƙini tabbas armar ɗin da ta bari tare da su nostalgia ba shi ne armar ɗin da ta sani ba. Amma idan haka ne to ina su nostalgia suke. yanzu dai me abin yi in ji na zara kana gani ka san wannan labari bai yi masa daɗi ba kuma hankalinsa a tashe ki babu wani abu banda mu jira kawai in ji cokali duk wani kwamanda dole zai yi kokarin zuwa doron kasa ta biyu domin karɓo fatima mahaifiyar sarki za mu haɗa ta maganar cokali haka take domin idan suka ce za su fara neman nostalgia daga ina za su fara neman armad ma ya ishe su gashi nan wata guda ba su cin masa ba sannan kuma akwai yiwuwar idan su ɗan yi haƙuri kaɗan za su iya haɗuwa da kowa a doron ƙasa ta biyu a lokacin da za su je karɓo Fatima. Yanzu kuma ya ta'allaka ne da hukuncin da Micro Abbas da yanki. Saura kwana biyu kacal a fara gasar jin zidal saboda haka gobe ita ce ranar ranar da ya kamata su tafi idan dai suna so su isa kan lokaci. Amma me ya kawo kuna? in ji kwamanda jan duki domin dai yana mamaki idan neman da suka fito to ya za a yi kuma su zo su nemi waje su zauna yana ganin abin da nushi ta zo yi bai kamata a same shi a nan ba zan yi tunanin za ku fita neman armad tunda kin ce wancan armad ɗin ba na gaskiya ba ne me kuke yi a daular makiro nomada wajen sarki abbas ta zo neman taimako in ji nazara yana ganin abin da Nusi ta zo yi kenan da dukkaninsa suna tunanin akwai wata babbar alaka tsakanin Ahmad da sarki saboda haka tabbas zai yi tunanin za ta zo daular makiru noma da domin neman taimako idan armar ya ɓace ko ba haka bane Nusi haka ne Nusi ta amsa tare da gyaɗa kai amma babu tabbas abin da muke nema za mu samu gobe da ita ce rana ta ƙarshe da za mu iya jira daga nan Nusi ta kwashe dukkanin abubuwan da suka faru tsakaninta da sarki Abbas tun daga sanda ta zo wannan gari har zuwa yau ta kuma gaya wasu Nazara. Nazara ya duba agogonsa yana mai cewa muna da rago kwana guda da awa hudu kenan. Nusi ta duba nata agogon sannan ita ma ta gyaɗa kai. Ba jimawa za su san me suke ciki shin sarki Abbas zai yadda da zai yadda da ka'idar da Nusi ta saka masa ya taimake su ko kuwa ba zai taimake su ba. Tuni kai ya ɗauki zafi babu wanda ya kawo Nazara ruwa ko kuma ya tambaye shi ya hanya. Zama kawai suka yi suka saka ƙofa a gaba suna jimirin sauraro duk wata daƙiƙa da ta gilma tsammani suke yi za su ji an yi sallama. A haka a kwana a tashi ba su ji sallama ba. Ba na tunanin makiro Abbas zai zo, in ji Nazara. musamman duba ga cewa shi ururi suka naɗa ya jagoranci jinzidal ɗin nan da za a yi tabbas nusi tana sanar da wannan amma hakan bai saka ta cire rai ba tunda aka fara jin zidal a kowace shekara sarakunan ƙasa wanda suke jagorantar jin zidal su suke da alhakin kula da wannan gasa kamar dai jinzidal ɗin da muka gani a baya wadda sarki iluri ya jagoranta a wannan karin ururi sun fitar da sanarwar micro abbas shine zai jagoranta amma duk da haka kowa ya san wannan tsari a baki ne kawai ururi suna naɗa sarakunan janzanzal ne saboda dai mutanen ƙasa su ga ana yi da su kamar yadda suke buƙatar micro abbas ya je ya zauna ya gabatar da taron amma a zahiri su ne za su jagoranci duk abubuwan da za su faru ta yaya dole da zai bar wani ya je doron ƙasa ta biyu bayan yana wajen bar dai mu gani injinusi To anan zamu da saya a wannan karatu na littafin magajin Wilberforce littafi na hudu sai a biyo mu a karatu na gaba domin jin yadda za ta kaya.